don ko wannan kudin da muka na muna aiki da su kudin turawa ne mu ba musamman inda aka buga su ba a kamuna a ce da su za mu yi amfani to duk suna cikin zantutukan da ya kamata mu tsawa mu yi nazari a kansu ba mamaki a ce nan da lokaci kaɗan na sa muna sa ƙasanmu takunkumi bayan haka lantarki daga ƙasar najeriya ta ka bamu ta shi ta ce ta fasa ta cire ƙarshe dai manuwa an so a ganmu a gurfane muna tambaya gahara a taimaka muna to rishin sani shi ka haka ba wannan ba halin ɗan nijar ba ne mali da burkina kafin haka ta faru gare mu su ma ta faru gare shi sai dai wadda ta faru gare su bai yi tsanani kamar namu ba da mun ka tashi mun kai tunani mun ce to ai ba za mu zakowa mu zamna muna kallo ana muna walakaici a kama mu a sa muna takunkumi a tunkume mu a maida mu gehe kamar wanda kamar wadanda ba san abin da suka so wadanda ba san inda da ya musu ciwo ba wadanda ba su da wani hali ba su da wani abu da za su yi makansu da za su yi gyara makansu alhali ko an diba cikin kasashen afirka ta kudu mu ne masu arzikin niger burkina mali su ne masu arzikin amma arzikinmu ba a bari ba mun ka amfana da shi ba a bari ba mun ka ci unwane shi ba a bari ba ma mun ka san da akwai shi balle har a tono al'ummar ta samu alherin shi to shi yasa shugabannin kasashen wannan ukun suka kirkiro suka shawarci juna duk ce to don menene mu ba za mu ta haɗa kanmu ba mu uku ƙasashen ga uku mu nemi hanyar da za ta haifi mu cikin halin da suka son su samu to shawarar da aka yi yanzu sai mun ka wannan kasashen uku sun ka girka wata kungiya da aka ce ma ios Alliance des États du Sahel. Alliance ce wadda manufarta ita ce na ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ‘yan uwa da abokan arziki ‘yan Nijar ina muku fatan alheri ‘yan Najeriya ina yi muku fatan alheri barkamu da wannan lokaci. Eh, na huto eh, a ranar yau juma'a bakwai da watan nan da muke ciki insha Allahu na zo da wani bayani a akan safarorinmu Nijar da Najeriya don Allah da annabi a taimaka mana dama na taɓa wannan magana a baya na ce 'yan safara eh, ku kuke da alhaki a kanmu da muke zama a ƙasashen waje musamman nan libya muna cewa ku je ku ziyarci eh, gidan asibiti likitoci akwai eh, mutanenmu ba su da lahiya eh, wasu sun yi haɗar mota ne wasu mota ce ta bige su wasu kuma halibi ne abubuwa da ya kala-kala gashi nan kuma akwai matattu ni ganin idona ne nake gaya ma wannan magani akwai matattu da dama a ashe wanda sun daɗe ba a yi ba ya kamata ikunanmu na safara ku yi ruwa ku yi tsaki ku ga ana sassarce yan uwanmu da Allah ya musu wa'adi kuma sannan akwai yan uwanmu da dama a markas arihe an kai su arihe ba tare da dalili ba kuma akwai masu takardu da dama dan ni nan eh, nan da nake zama a inda nake yawa na sa sun je sun yi takardu e ta kwansila ni na fara yi a nan gidan kuma nake gwada mutane ana zuwa ana yi masha Allah alhamdulillah na eh, akwai hadda mai takardar jini takardar shi ta jini kuma yanzu haka yana hannu yau kwana biyu to akwai yan uwanmu da dama a rihe tsakani da Allah ya kamata a raka dubawa ya kamata a ziyarci e, markas markas a je a tantamna a ga miye suka yi laifin miye gare su e, sai a samu a yi belinsu a hudda tunda wallahi wallahi muna neman na abinci ne kuma mafi akasari ba mu da wani laifi da ake kama mu da shi muna neman na abinci ne wallahi abinci muke nema muna taimakawa gida muna taimakawa gida sosai don allah don annabi eh, yan safara a yi wannan kokarin eh, a yi wannan kokarin akwai maganganu da dama wanda muke so mu raka nusashe ku duk da kun sani amma akwai masu yin zagon ƙasa a kan lamuran don Allah duka a ajiye wannan abun a ta yi e, markas a duba yan uwanmu don Allah da annabi a je asibiti a duba yan uwanmu daga naku samariya haruna idris na gode